مثلها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nuwar da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin tafsirin at-tashil da ulumin tanzil na babban malami ibn juzai alkalbi rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar asabar biyu ga watan jumadal akhir na shekarar 1442 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 16 ga watan 1 na shekarar 2021 ta miladiya muna karatu har yanzu wannan shine mu na goma a cikin wannan littafi muna karatu kuma har yanzu a cikin mukaddima da malam ya kawo cikin abubuwa da bayanai wanda suka shafi alkur'ani mai girma kuma sa ya kawo mana wasu ilmummuka guda goma wanda ya suna da ta'alluki da alkur'ani cikin waɗannan ilimin muka ya kawo mana kisa ƙasas ya kawo mana tafsir ya kawo mana kira'at to yau za mu tashi inda yake bayani akan uh, usuluddin ko yau za mu tashi inda yake bayani akan usuluddin satin da ya gabata mun tsaya akan bayanin da ya akan tasawuf kuma bayanin mai ake nufi da tasawuf da kuma alakanta shi da yayi da ma'ana alqur'ani wanda mun yi bayanin sa satin da ya gabata insha Allah yau za mu tashi usuluddin نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وأما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طريقتين من طريقين أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن ولا شك أن منهم المحق المحق والمبطل ومعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق نعم. ما لن يتوى أما أصول الدين daga cikin abin da ake bukata na ilimin alkur'ani ko abin da ke baka taimaka maka wurin sanin tafsirin alkur'ani akwai masaniya ga usulul din usul shine asali jam'u asal da haka asalin addini suna kansa addini kashi biyu a ce akwai eh, usulul din akwai kuma furu'ud din duk ilimin fikihu ana kiransa furo saboda su reshe ne amma tushe shine tauhidi shi yasa da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara ne da tauhidi haka nan annabawan da suka gabata zamu ga kowanne annabi yana kiran mutanansa zuwa ga tauhidi ba zuwa ga a ba tukunna sai tauhidi ya kabu sannan sai a gina fikihu an gane ko to da haka duk lokacin da aka ce usuluddin to ana nufin abin da ya shafi tauhidi ya ce to abin da yake nufi da wannan fa innaha min adawati tafsirul qur'an na daga cikin ala shine cikin wani abu ko abubuwan da ake bukata gurin fassara alqur'ani mai girma ala anna kathirin ala anna kathiran min almufassirin lam yashtaghilu biha sai dai daga cikin malaman tafsiri ba su galta da ita ba amma dai tana da muhimmanci domin alkur'ani gaba ɗaya ayoyinsa mafi yawa kuma suna bayani akan tabbatar da tauhidi kamar da zai kawo mana su yace fa ma'rifatu tafsiril qur'ani tusilu fi zalika ila at-tahqiqi wata at-amduhu yace fa min darafaini fa yata'allaqu amma usuluddin fa yata'allaqu bil qur'ani min darafaini yana da alaka da alqur'ani ta bangarori biyu bangare na daya ahaduhuma ma warada fil qur'ani min isbatil al aqaid wa iqamati al barahin alaiha wa raddi ala asnafil al kuffar wannan shine bangare na daya bangare na daya abinda ya zo ga alkur'ani na tabbatar da aqidu wa ilahukum ilahun wahidun kaga na tabbatar da aqida musulunci ne innamallahu ilahun wahidun muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga tabbatar da aqidin musulunci ne an gane allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi kaga da tabbatar da aqidin musulunci haka nan wa iqamatul barahini alaiha da ta tsayi da dalili akan kiyama an gane kamar da yake cewa zaraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra kaga tabbatar da hujja akan tsaida akan abu na aqida shine cewa qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra haka nan yace warraddi ala asnafil kuffar da kuma raddi ga simfi-simfi bangare-bangare na kafirai matakazallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilahin izan da zahaba kullu ilahin bima khalaq law fihi ma alihatun illallahu allah la fasadata an gane hakan yana cewa eh, qul man yunazzilu qul man bari min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin kulillahu yunajjikum minha za ga Allah yana kafa hujjoji da raddi in sun ce kaza sai Allah ya musu raddi wa qalu takhadallahu walada subhanahu bal ibadun mukramun haka duka raddi ne ga abin da suka ce ga raddin da Allah ya musu to wannan duka yana karkashin bangare guda tabbatar da aqidun musulunci kafa hujjoji a kansu raddi ga waɗanda suke da akasin aqidun musulunci wannan shine bangare ne to ga bangare na biyu yace wannan da kaga wannan ya nuna maka lalle sanin akida zai taimaka maka domin a da yawa na alkur'ani baka fahimtar su sai ka fahimci menene akidin wadancan har akai musu raddi akai to kaga sanin aƙida zai taimaka maka abu na biyu yace wal akharu anna tawa'if al mukhtalifata min al cewa kungiyoyi masu saba ma juna daga cikin kungiyoyin musulunci ta'allaku bil qur'an ko waɗannan su sun yi riko da alkur'ani yace wa kullu ƙa'ifatin minhum tahtajju li mazhabiha bil qur'ani kowace tana kafa hujja akan mazhabata da alkur'ani mutazila sai su kawo aqidarsu da ta ci karo da ta musulunci sai su ce qur'ani ne tabbatar da aqidarsu haka nan khawarijawa khawarijawa sune masu eh, ce masu kafu waɗanda suke cewa masu kafarta musulmai duk wanda yake ba da hanyar su ta farkin su yake bi ba to ya kafarta kuma suna cewa a lahira babu magana gafara duk wanda yayi zunubi in ya isko Allah da zanubin nan maganar a ce Allah ya gafarta masa bata taso ba maganar a ce wai a shigar da shi wuta a ɗanɗana masa kuɗa a fitar da shi a shigar da shi aljanna ba ta taso ba maganar a ce Allah zai cece shi da ceton da waɗanda Allah zai ba dama su yi ceto ko annabawa ko bayan Allah na kwarai duk wannan ba ta taso ba a gurin kaba da jawa ka wannan mummunar aqida ce saboda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa akwai ceto an gane ko fa yawmai idhil tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla kaga ce ceto bai amfani sai gawa, sai ga waɗannan ashe ceto na amfani ga waɗanda ya toge yace ceto na amfani gare to amma su waɗannan gaba ɗaya sun ce babu ceto la ga kafiri wala ga musulmi kuma suna kafa hujjar sai su ce qur'ani ne tabbatar da haka menene aya suka ce Allah ta'ala ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa hadat bihi khadi'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna shikenan ga hujjar Allah ya ce duk wanda ya aikata zalimi kuma zalubansa suka kewaye shi to waɗannan su ne ashabun nari kuma sai Allah ya ce hum fiha khalidun suka ce to gashi Allah ya ce su ma madawwama ne kamar yadda ya faɗa na mu'minai ayat da take biye da ita ce wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga sun yi riko da aya wanda wannan sanin ayan nan da sanin fassara shi zai sa ka fahimci cewa mazhabansu su kuskure ne saboda su sun ce ƙur'ani suka kafa hujja da shi kuma bai wa ƙur'ani ya ba da hujja ga abibi masu cin karo da juna kaga da abin da zai ba da hujja a ce wannan abu ya saba ma wannan kuma ya ci karo da shi shi ma ƙur'ani ne ya tabbatar da shi wancan ya ci karo da shi shi ma ƙur'ani ne ya tabbatar da shi kun ga bai zama ƙur'ani ba ke Allah ya ce afala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera kaga kenan zamantowarsa da wurin Allah shi yasa bai yiwa a samu cin karo to wannan kenan mu'tazilawa suna da wannan haka nan a mu'tazilawa Allah ta'ala mu'tazila a gurin su ba a ganin Allah rana alkiyama kuma ga ayan alkurani sun tabbatar Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira aga nazira mai kallo wasu fuskoki a ranar lahira suna masu haske da walwala sannan ila rabbiha nazira suna masu duba zuwa ga ubangijinsu Allah ya samu daga cikin su motar Allah da yake faɗi game da kafirai yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna lalle su kafirai kenan game da ubangijinsu ranar ranar alkiyama ababan kangewa ne kaga Allah ce za a kange kafirai idan da ce mummune su ma za a kange su kaga ba fa'idar a ce za a kange kafirai su ba an gane ko kamar Allah bai taba cewa kafirai ke mutuwa su kadai ba bai cewa kafirai za su mutu kaga tunda kafirai da mumunai ne za su mutu kaga babu hikima ce kafirai ne za su mutu ko a ce mumunai ne za su mutu to amma abin da Allah ya keɓance ya ce na su ne to kaga kenan waɗancan ba na su bane to zilawa sai su ce a'a ba a ganin Allah kuma sai su yi kokarin kafa hujja da alkur'ani kamar da zamakshari yake zamakshari da ya zo gurin wujuhun yau mai din nazira ila rabbiha nazira sai ce ai ila rabbiha ai tantaziru sawaba rabbi halatan taziru gairahu saboda hikima da kwarewa ta shi harkar larabci abu na farko ya hikimar fassara gabatar da ila rabbi nazira saboda kaga ila hajar hajaru majrur ne idan an gabatar da shi to yana nufin taksisi ma'ana zuwa wannan shi kadai kamar da Allah ya ce ila rabbika yawma idhinil mustaqar kaga mustaqar matabbaciya tana ga ubangijinka shi kadai bai ce al mustaqar yawma idhin ila rabbika ba yana da bambanci da a ce gabatar da ila rabbika yawma idhin kafin a ce al mustaqar idan an gabatar da ma'amul yana nufin kebanta ga wannan shi kadai kamar da malamai ke fassara iyyaka na'budu abudu wa iyaka nasta'in an gane ko ba daidai yake da na ka wa ka ba ka haka sai ka wa ka muna bauta maka muna neman taimakon ka, wannan ibarar ba ta hana kuma a bauta mu wani a nemi taimako ga wani amma yanda aka gabatar da cewa iyaka na abudu to ana nufin takaita ka kai kadai to kaga zamak shari'a ya yi la'akari da wannan ga fassara waccan aya sai ce la ila ha la ila gairi kaga la ila gairi ya fassara gabatar wanda aka yi wa eh, jaro bajiro to amma inda ya samu matsala sai ya fassara nazira maimakon kallo zuwa ga nazira na sauraro kuma alkur'ani yana zuwa yana zuwa eh, yanzuruna na sauraro an gane unzuruna kamar da yazo a suratul hadid yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lillazina amanu unzuruna unzuruna fi ilal amri ne nan nazara kaga nazara kenan yana zuwa da kallo ma'anar kallo yana zuwa da ma'anar sauraro to amma ko a suna bambantawa idan ya zo da ma'anar kallo zai zo da ma'anar zai zo da harafin ila kamar na Allah ce afala yanzuruna ila al-ibli kaga ila al-ibli sun ba sa kallo zuwa ga ragumi kaga ba cewa sauraro haka na Allah ya ce wata rahum yanzuruna ilaika kaga ya fare da ila ba ce wata rahum ka ba shi ma tun ba ce afala yarau afala yanzuru afala yanzuruna al-ibla ba kaga kenan idan kallo ne tana zuwa da ila amma idan ta sauraro ne to ba ta zuwa da ila kamar da zuwa suratul hadid yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna ba ce unzuru ilaina ba to kaga kenan suna da bambanci to amma zamakshari da ya zo ya lankwasa ayar domin ta bada ma'anar abin da yake so sai ya fassara ta da cewa qat'in min al-intizari na sauraro yace ai ila rabbiha muntaziratun la ila ghairi shi ke da ya fassara ta da fassara da yake to idan ka zo ka samu irin wannan fassara ga fassara da malamai suka ce ana nufin kallo mu'mini za su ga Allah ranar alkiyama shi kuma zamakshari ya zo ya fassara ta da fassara sabanin wannan kuma fassara da ya fassara ta da shi ya gina ne akan mazhabarsa ta mu'tazilanci wanda mazhaba ce ta aƙida wata ta saba ma aƙidin musulunci to ya zaka ka gane gaskiya anan shine ma zai ce to kaga kana buƙatar sanin menene aqidar musulunci me malamai suka tabbatar game da aqidar musulunci bisa ga ayoyin alƙur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimta ta magabata sahabbai da tabi'ai to kaga da ka samu wannan ka samu hujja da ka zo kaga irin fasara su zama share kasan fassara ce da take da matsala ga abin da ya shafa gida. to wannan shine ma rasa ya yace to akwai dawaifu min al-kuffar bangare na biyu daga cikin abin da yasa sanin usulul din ke da muhimmanci shine wasu bangarori na um, wasu kungiyoyi na musulunci sun ta'allaka ga alkur'ani kamar da zama shari'a ta'allaka ga shi yace wa kullu suka gina kuma sai su kawo hujja akan haka wa kullu ta'ifatun minhum tahtajju li madhhabiha bil qur'an kowace tana kafa hujja akan mazhabata da qur'ani kamar kamar da muka mutazila sun kafa kuma kamar da muka ga ah, khawarijawa sun gina haka nan mutazila suna yawan kafa hujjoji da wasu ayoyin alkur'ani akan kore kaddara su ba da kaddara ba nan ma babi ne mai girma da suke kawo musamman zamakshari su ta lankwasa ayoyi su ta kau da su daga ma'anoninsu wata ruddu alaman khalafa kuma suna raddi ga duk wanda ya saba wa mazhabas wata za'amu annahu khalafa alqur'an kuma su ce ya saba ma alkur'ani da ka sai zula su fassara da yadda suka so kuma sai ce ka saba ma alkur'ani haka nan kamar jawa da suka ce ba a ceto ranar alkiyama kuma Allah bai yin gafara ga waɗanda ya so yi wa gafara ranar alkiyama sai su ce hujjar su shine wala yi a sayyi'atan wa hadat bihi khadiyatu fa ulaika ashabun nar idan ce ba haka bane ga abinda Allah ya ce a wasu ayoyi kuma Qur'ani na fassara Qur'ani kuma fassarar ma ai ana dauko ta ne daga fassarar magabata ba kai zaka kagan ma alqur'ani fassara yadda kake so kuma wannan shi ke halakar da duk yan bidiyoyi da kuma duk masu ƙungiyoyi mutum shi zai kawo kansa aya ta alkur'ani kuma shi zai fassara ma kansa kuma shi zai ɗaukan mata mataki haka na ake samun bacewa kai ka kawo ayar ka fassara yadda kake so baka duba ka ga ya fassarar da take ba gaba ta shi ya fassara a bassa yadda yake so kuma ya gina hukunci akan fassarar nan da yi to kun gana ake samun matsala shine cewa ta zama wannan hukal khalafa alquran wala shakka anna minhum almuhiqqa walmubtil cikin masu kafa hujja da alqurani akwai masu gaskiya akwai wadanda ba masu gaskiya ba haka waɗanda suka ce za a yi ceto sun ce za a yi ceto saboda Allah ya kawo ayar alkurani za a yi ceto waɗanda suka ce ba za a yi ceto ba sun ce ba za a yi ceto ba saboda ga aya da suka fassara ta bisa ga fassara, amma da sun koma ga fassarar magabata da za su ga cewa ba haka suka fassara ayar ba to kaga kenan eh, ya ce akwai muhik mai gaskiya akwai mubil wanda yake mai batawa wanda ba gaskiya zo da ita ba magana shi batacciya ce yace fa ma'rifatu tafsirul qur'an sanin tafsirin alqur'ani me aka ce ya? annabi ya fassara akwai fassara da aka dauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai fassara da aka rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga tabi'ai to kaga sanin wannan fassara tusilu fi zalika ila tahqiq ita ke kaiwa zuwa ga gaskiya da tabbatarwa ma'a tasdidi da kuma tasdidi dacewa wata ayidi da kuma karfafawa min Allah wa tawfiq da tawfiq to sai ka san tafsiri to sai ka ga ka dace ga maganganun da fassara da sahabbai suka yi da magabata to sai ka ga ka dace ga tabarki madaidaici na'am na a eh, ma tasdidi ko eh, tasdidi shine sadadi shine daidai allazina wani taqullaha wa qulu qawlan sadida qawli sadidi ingantacce to tasdidi shine abu ya zama muwafaka sawaba daidai an ga tasdidi bai yi ana an gane hmm, wa amma usul na fa innaha min adawati tafsir alquran على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها وإنها لنعم العون على فهم معاني فهم المعاني وتوجيه الأقوال وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والمبين والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول نعم وما ليتي توغا علم الأصول الفقه daga cikin ilmomin da ake bukata ga sanin tafsirin alkur'ani za ga wani yana kama na su daki daki saboda masani ne na karshe ga mana abin da ya shafi usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya malami ne babba daga cikin hamshakan malaman mazhaban malikiya a zamanin sa ibnu juzai al-kalbi yake cewa wa amma usulul fiqh amma sanin usulul fiqh kaga wannan shi kuma babanta da wancan usuluddin usuluddin ka'idojin addini shi ko usulul fiqhi wasu ka'idoji ne da za su yi guiding dinka na ka iya tsakuro hukunci daga aya ko daga hadisi idan aya ta ce kaza zaka iya fahimtar wannan hukuncin ya aya take magana sanan hukuncin wajibci ne ko mustahabbi ko ko yaya duk ka'idan sanin usulul fiqhu tana taimaka maka shi sa ilimi ne babba ilimi ne mai muhimmanci game da abin da ya shafi fatawa suna yana da muhimmanci yace fa innaha min adawati tafsir alquran alkarim tana daga cikin abin da ake bukata ga tafsirin alqurani mai girma saboda akwai ayoyi da suka yi bayani game da hukunce hukunce da haka idan kana so ka tsakuro hukuncin nan da aya ta yi bayani akai to kana da bukatar sanin ka'idojin tsakuro hukunci sune usulul fiqh ya ce ala anna kathiran min al-mufassirin lam yashtagilu bi hadda cewa da yawa daga cikin malaman tafsir ba su galtu da ita ba an gane ko kuma dama ilmul usul ba wa ilimi wanda da ake bukata shi ga fasara alqur'ani gaba daya ana bukata shi ne ga fasara wasu ayoyi ayoyin da ke da alaka da ahkamun fiqhiyya amma kowace aya baka cewa tana bukatar sai ka aiwatar mata da usulul fiqh an gane to shi yasa ga wasu malamai ba su ma kawo shi ba ba su kawo magana game da shi ba amma kuma sun fasara alqur'ani kuma sun gina ba su ce ga da suka istinbadi ba yace fa marifatul qur'ani haka ne go eh, wa innaha la ni'mal an gane cewa al'aunu taimako ma'ana babba madalla da abin taimako ga shi usulul fiqh ala fahmil ma'ani game da fahimtar ma'anoni wa tarjihil aqwali da kuma rinjayar da wasu maganganu kan wasu sanin sa zai sa kaga wannan magana ta fi karfi akan wancan وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والآم والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب دولة نرغتين مواضيعنا أصول الفقه يتي من تفسيرنا مثلا da matsananciyar bukata zuwa ga sanin annas wal zahir annas suka ce shine abinda magana ta zo tana magana a kansa shi a karan kansa shine asalin abin da ta zo magana a kai kuma shine abin da ta kunsa ba ta daukan wani abu sai shi kaga wannan shine annas az-zaniyatu zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kaga wannan shine nas yayin a akan ga abin da take magana akai shi ko az-zahir shine abin da ba yana daukan shi kuma yana daukan wani abu shi nas bai daukan wata ma'ana sai wannan kaga nas bai daukan wata ma'ana sai wannan cewa eh, fajliduhum samani na jallata eh, mi'at fajlidu eh, fajlidu kullu wahidin minhuma mi'at jalla kaga mi'at jalla bai daukan gari bai daukan rai kaga wannan ya zama annas shine wanda yake bayani akan abu wanda la yahtamilu ghayrahu bai daukan wani wanda ba wannan ba wani bai iya zuwa ce to an an ce mi atajalla yana iya daukan 90 ko yana iya daukan 110 kaga bai yi wa wannan shine nas bai la yahtamilu ghayrahu amma al-zahir shine ma yahtamilu ghayrahu yana iya daukan wani an gane duk da cewa abin da yafi fitowa karara shine abu kaza amma yana iya ɗaukan wani ma'ana wanda ba wannan da ake magana a kai ba sai ɗauki wata ma'ana da ba an gane wanda duk waɗannan ma'anonin suna zuwa to amma dai ma'anan da aka fi amfani da ita a kan wannan abun to shi ne abu kaza an gane kamar suka cin aka ce asad kaga magana da tafi bayyanuwa abin da ya fi faɗo maka a rayuwa shine a ce zaki ake ne duk da cewa akan ce asad ana nufin mutum dan adam wanda galibi akan samu karina da ke nuna haka to amma dai da an ce asad da an ce asad to zaki ake dafi kuma yana iya yiwuwa ba shi ake nufi ba amma yiwuwar cewa zaki ake nufi ta fi karfi akan yiwuwar cewa zai da ake nufi saboda shari'arsa to kaga wannan shi ake kira az-zahir shi az-zahir yana daukar ga ma'anar da yana daukan abu yana daukan wannan yana daukan wannan to amma ya fi karkatuwa zuwa ga wannan to da ka dauki ma'anan nan da ya fi karkatuwa zuwa gare ta sai a ce a zahir idan ko aka ɗauki ma'anar da ba ita take bayyanuwa karara ba sai a ce al-mu'awwal an gane sai a ce shi aka yi matawili sai a ce an yi masa tawili ma'ana wannan ba ita bace ma'anar amma an yi ta'awilinta zuwa ga ma'ana kaza an gane wannan ko to sai abu na gaba shine al-mujmal al-mujmal abin da ya zo a dunkule ba a bayyana shi ba ba a fayyace shi ba an gane kamar da Allah yake cewa wallazani ya'tiyani ha minkum fa'azuhuma ku cutar da su kaga iza menene iza kana iya cutar da mutum da magana ka gaya masa bakar magana ya cutu ka hantare shi ya cutu ka dake shi ya cutu kaga wannan shine mujmal ba ai bayanin wani irin cutarwa za a musu ba amma ga can fa wallahi wazaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jalda kaga wannan shine mai mubayyan shi ya mana bayanin yanda za a yi hukuncin ga cutar wanda za a yi kaga ya bayyana amma wancan da ya ce yace fa'azu huma kaga bai bayyace mana ba to naka irin wannan shine mujmal duk abin da yake a dungule a ce ku yi kaza ba a fayyace shi ba to kaga ya zama mujmal kamar yadda Allah ya ce rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasu aw kasura nasiban mafruda kaga nan ba fayyace ba rijali nasibun maza na da rabo cikin abin da iyayensu da makusantansu suka mutu suka bari kaga suna da rabo ba ce ga rabon ba kaga ya zama mujmal a dunkule haka nan wannan nisa'i nasiban su ma mata na da nasu rabo kaga menene rabon mujmal a dunkule amma ada ta biyo fa yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayn fa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi kaga wannan shine tafsiri shine mubayyan kaga wancan mujmal wannan kuma mubayyan an gane ko to wannan na daga cikin aujuhin tafsirin qur'ani idan muka zo wani guri alkur'ani zai kawo shi mujmal wani guri kuma sai kawo shi mubayya ko mufassar wasu malaman fassar wasu da suke suna kira shi mufassar da aka kowa mujmal wal mubayyan ko mujmal wal mufassar sai al'am wal khas an gane akwai al'am abinda zai zo am akwai kuma al khas khas shine kebantattu an gane kamar da Allah ke faɗa cikin suratul ghafir yana cewa eh, وتدعو لا إله إلا هو إليه المسير ما يجادل في أشتان سيكي شوى منه آه، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ومن بعدهم محمد كل أمة برسولهم وجادلوا بالباطل ليدهدوا بالحق آه، كذلك حقت كلمة ربك الذين كفروا أنهم أصحاب النار سألة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون آه، ويستغفرون lallazina amanu wani ita ce da tabi akwai can inda yake cewa ah, wa yastaghfiruna liman fil ard ala inna allaha wal ghafurur rahim da haka wa yastaghfiruna liman fil ard a suratul eh, zukhruf ko shura shura suratul shura Allah ce wa yastaghfiruna liman fil ard kaga mala'iku suna istighfari ga waɗanda ke bayan ƙasa kaga waɗanda ke bayan ƙasa sun hada da muminai da kuma kafirai wa man fil ardi am duk wanda ke bayan kasa to amma wannan aya sai ta takaita yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ashe can da aka ce liman fil ardi ana nufin man fil ardi lazina amanu an gane kun ga wannan wancan am wannan khas to wanda bai san wannan ba sai je ya gina ce to amalai ko suna istighfari ma ga kowa da kowa da kafirai da mu'mine gaba daya an gane to ana nufin wancan am wannan khas shine malai sai akwai am wal khas akwai kuma al mutlaq akwai al muqayyad akwai abin da zai zo mutlaq kaga yanzu matsala sai wata aya kuma ta ƙayyade. shi an gane kamar yadda mumin ya zo a suratul uh, wannan uh, suratul uh, nisa inda Allah ke cewa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kaga nan tahriru raqabatil mu'mina an kayyade ta da cewa mu'mina shi bambancin am da khas da kuma mutlaq da uh, muqayyad shi am abu ne da ya game gaba ɗaya kowa da kowa kamar na kace wai astaghfiruna liman fil ardi kaga kowa da kowa ba kai da mutum guda ba shi ko gurin mutlak abu ne guda ake so to amma kowanne a cikinsu yana iya zamantowa wannan in ba kayyade shi ba an gane kama ce cikin tafi ka ce ɗalibi ya kawo mun ruwa kaga tafi ce ɗalibi kaga ɗalibi ɗaya ake da to amma ɗalibi ɗayan nan wanne kaga ya zama mutlak kowanne a cikin ɗalibai in sun kai dubu kowanne yana da can ɗaukan wannan suna matsayinsa na ɗalibi kaga ba kayyade maka ba kuma kowanne ka tafi kace ka ruwa ka aikata abin da aka ce ba to amma mu kayyade idan ka ce tafi ka ce ma dalibi wane ya kawo ruwa kaga an kayyade shi an gane ko to wannan shi ake nufin bambancin mutlak da muqayyad da kuma am da khasi am gaba ɗaya ne an ce am kowa da kowa shi ko mutlak guda ɗaya ake nufi to amma zamantowarsa cewa ba a tantance shi ba kaga sai zama na kowanne na iya zama to wannan shine mutlaq da muqayyad Allah ta'ala yana cewa hurrimat alaikumul maitatu wad-dam kaga addamu jini an haramta muku maita mushe da kuma jini kaga jini mutlaq sai a wata ayar Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman kaga an kayyade shi daman masfuhan an kayyade cewa mai kwarara an gane haka waccan ayar inda Allah ta'ala yake cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa kaga nan ba ce mu'mina ba kaga tahriru raqabatin ba kayyade ba ko mu'mina ko kafira can kuma aka ce wa man yaktul mu'minan muta'a ah, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wannan shine takayidi to kaga wasu gurare abu yakan zo mutlaq wasu gurare kuma ya zo muqayyad to shin za a dauki mutlaq din nan alal muqayyad ko ko ba za a dauke shi ba an gane ko Allah ya ce allazina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki kaga an kayyade gurin alola ku wanje fuskocin ku da aidiyakum ilal marafiq an gane to amma can gurin da yake cewa wa in kuntum junuban aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum aidikum ba ce ila kaza ba shine mahallin shahid famsahu bi wujuhikum wa aidikum ba kayyade shi ba to kaga wancan gurin fagsilu an ce aidiyakum ila almarafiqi kun ga taqyidi shi ko wannan bai gairi taqi to wannan shine sanin mutlaq da muqayyad jimala ya ce da kuma sanin fahawal khitabi wa lahanul khitabi wa dalilul khitabi a ga suna da alaƙa da khitab khitab shine magana idan Allah ya magana ya ce ku yi kaza to wannan shi ake kira mantuk a fahimtar abinda aka fahimta a nan shine mantuk abin da aka fahimta ga furici an gane wa aqimus salata wa atuz zakah haka abin da aka fahimta sun tsaye da sallah hakan Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kaga abin da aya ta yi magana abin da ta furta shine Allah ya halatta ciniki wa harrama riba kaga abin da ta furta ke. to dan haka abin da aya ta furta shi yake kira al eh, shi yake kira al-mantuq akwai kuma abin da aka fahimta daga aya wanda ba ta ce ba an fahimci cewa tun da ta ce kaza to tana nufin banda kaza an gane idan Allah ya ce kaza kamar da Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min ba yake cewa wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum kaga nassin da aya ta yi halailu abna'ikum allazina min aslabikum cewa a daga cikin matan da aka haramta muku ku aura su ne matan da ‘ya'yanku na tsatsanku suka aura kaga an ƙayyade shi da cewa ‘ya'yanku na tsatsanku kaga da aya ta yi furici cewa ɗanka da ka haifa a cikin ɗanka da ka haifa na tsatsanka idan ya auri mace ba ka auranta kaga abin da zamu fahimta cikin abin da aya bata furta ba shine idan ba danka bane ya auri mace kana iya aurenta haka ne ko to kaga wannan shine mafhum shi suke kira mafhum da haka abin da aya ta yi furci akai shine mantuq abin da kuma bata yi furci akai ba shi yake kira mafhum an gane kamar da cewa ah, menene ibukumul Lati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna kaga sai anan haramcin mata diyar mata wacce ka aura in ka tare da ita sai ce fa ilamta kunu da kalfin bainaka kaga abin nan da aka fahimta a can sai gashi aya ta yi nasi akai mahalla shahid idan mun san wannan to man nutiki idan aya ta yi furuci ga abu ko khidabi yayi furuci ga abu to malamai suna kasashe cewa idan furucin nan ya zama na cewa ga abin nan ya zama man idan kuma ya mafi cancanta ga shi wannan abin da aka yi shiru a kansa to shi ake kira fahwal khitab fahwal khita kamar suna buga misali inda Allah yake cewa me yake cewa in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma kaga nutuki man dukin aya abinda ayat ta yi furci da shi shine kada ka ce da iyayenka uffin kaga wannan shine man dukin aya to da haka idan baka ce da iyayenka uffin ba kaga ka aikata abinda aya ta yi maka hani a gare shi ka hannu sai aka ce to idan ya zo kai baka ce da su ofin din ba amma sai ka bige su kaga duka ai ba ta magana kai ba cewa sai fala ta kullahu ma uffin to amma shi abin nan da ba ambata ba yana sama da wannan wannan min babin misali ne an gane kaga wancan da ba ambata ba shine min babi aula to shi ake kira hawal khitab haka nan suna buga misali da inda Allah yake cewa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qindarin yu'addihi ilayka wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'im daga a cikin ahlil kitab akwai wannan ka ba shi amana ta ƙinɗara dukiya mai yawa komin yawanta in ya kai ƙinɗari in ka nemi abinka zai baka amanar ka bai ci komin yawan abin da ka ba shi amana bai ci zai kawo maka shi kaga idan zai iya kawo maka ƙinɗari kenan kun ga ashe abin da bai kai ƙinɗari ba min bai aula ya bayar maka da shi an gane ku haka nan wa minhum man intamanhu bi dinarin akwai wanda in dinare guda ka ba shi amana a jiya? la yu'addihi ilayka bai mayar maka da dinara da kaga idan ba zai mayar maka da dinare ba kaga min babu aula dinarai da yawa an gane ta wannan shine tambihi bil adna alal a'la to irin wannan shi suke kira fahwal khitab an gane ko fahawal khitab hakanan malaman eh, usul sukan kawo kalmar fahawal khitab kuma ga wurare inda aya take bukatar takadiri gurin fahimtar ma'ana wanda ibnu juzay ya ka kawo su a gurare da dama inda Allah yake cewa wa qultum ya Musa lan nu'mina laka eh, hayna wa qulna li wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba nan ba inda Allah ƙalar nasibir ba inda yake cewa wannan eh, eh, mai yake cewa faktulu an fusa kun zalikun khairun lakum inda bari ikun fata ba alaikum an gane wai kala misali kawai inda kun zalamtum an fusa kun bitti hazi kuma da ijila fatubu ila bari ikun faktulu an fusa kun Allah ce ku tuba zuwa ga ubangijinku kuma ku kashe kawunanku zalikun khairun lakum inda bari ikun fata ba alaikum suka ce to fata ba alaikum akwai takadiri shine fa fata fataba alaikun sai kuka aikata abin da da makasudi Allah ya gafarta muku saboda me saboda aikata abin da kuka aikata kun ga kenan wannan takadirin cewa fa fa'altum wanda akwai bukatar shi don fahimtar ayar shi yake kira fahawal khidab ta wani bangare bayan fahawal khidab da yake nufi anan shine wanda yake daidai mafhumin sa yana sama da wanda in aka faɗi wannan to wanda aka yi shiru akai ya fi cancanta da abin fiye da wannan shine fahawal khidab an gane shi ko sai abu na gaba shine lahanul khidab. shi kuma lahanul khidab shine wanda suke daidai da wannan din da wancan din daidai kun ga wancan da muka ce bala ta kullahu ma uffin duka dukan su yana sama da fadin uffin haka ne ko da kuma wancan nakin tsare to shi ko lahnul eh, lahnul khitab shine wanda suke daidai shi ma suna buga misali da inda Allah yake cewa eh, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara lalle masu cin dukiyar marayu bisa zalunci to inna ma kuluna fi butunihim nar haka ne ce wala taqrabu malal yatimi kada ku sanci dukiyar wata mahallin shahid inda aka ce ya ya'kuluna suna ci waɗanda ke cin dukiyar marayu ga sakamakonsu. sai aka samu wani shi bai ci dukiyar ba amma da ya kona ta da gangan suka ce kaga da konawa da ci duka tafiya guda saboda mai mahallin shahid ka raba maraya da dukiyarsa sawa'un kai kai amfani da ita fasinar ko kai tafi ka je ka lalata masa nan kare amfani da ita ka raba shi da ita don haka da ka ci da ka lalata duk tafiya su guda to wannan shi suke kira musawi kaga wannan yayi daidai ba daidai yake da haramcin bugu daga fadin falata kullahu ma uffin ba an gane ko to wannan shi suke kira lahnul khitab shi ko dalilul khitab shine mafhumul mukhalafa kun ga duka waɗancan mun fahimce shi ne ga nassin maganar da ta faɗa cewa da aka yi eh, la ta taqrabu malal yatimi haka na aka la akulu eh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman kaga daga haramcin ci haka na aka samo haramcin konawa kaga kenan hukuncin wannan da wannan iri daya amma shi eh, dalilul khitab shi kuma shine akasin bayani idan aka ce kar ku ci kaza to kenan abin da ba shi ba halalin ne gare ku an gane ko idan ka ce ku yi kaza to wannan shi ne to wannan shi ake kira eh, mafhumul mukhalafa kama kullu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to dan ya bayyana fa la ta'kulu wa la tashrabu kaga an akasa hukuncin ayar bata ce la ta'kulu wa la tashrabu cewa kulu shrabu ku ci ku sha har zuwa lokaci kaza sai kuka fahimci cewa to tun da an iyakance muku kenan abin da ya biyo bayan wannan shi bai shiga cikin haramci shi yana komawa cikin halacci an gane wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yab'ana hamlahunna idan matan da kuka saka sun kasance masu ciki to ku ci gaba da ciyar da su har su haifi abin da ke cikinsu kaga abin da ya ta in matan da ku ci gaba da ciyar da su kaga umarnin ci gaba da ciyarwa amma in kunna ulati hamlin idan sun zama to masu ciki idan ba masu ciki bane ba kaga akasin hukuncin kenan ba wajabcin ciyarwa da ku suke da shi a kanku sannan koda masu ciki ne kuka ciyar da su idan suka haihu ba shi ma kun ga babu saboda ce hatta ya za'ana hamlahunna da sun ajiye to shikenan ciyar wanda kuke musu ya kare yanzu ciyarwan zai koma ga dan da kuka haifa shi za ku ci gaba da ciyar da su a sanadiyar dan da kuka haifa to mahallin shahi kaga mafhumul mukhalafa shi suke kira dalilul khitab kamar da malamai suka yi bayani yace haka nan ka san surutun nas menene sharadin nas kawai ba ka ganin aya kaga kamar sun ci karo da wata sai ka ce to waccan ta shafe wannan dole akwai sharadi an gane sharadi shine ta'arudin nan haka yake ko kai ne saboda rashin fahimta ka fahimci ta'arudi ko ko ta'arudin nan da ka fahimta a nan malamai sun riga sun warware shi sun yi bayanin asalin hakikanin al'amarin amma kai baka sani ba sai ka zo ka gina bisa ga rashin sani ka ce akwai ta'arudi to kaga wannan na daga cikin sharaɗi haka nan ayar da zaka ce wannan ta shafe wacce sai kana da tabbacin cewa wannan da kace ita ta shafe hukuncin wacce ita wannan din ita ta sauka daga baya domin dole ayar da ta shafe hukuncin wata ta zama ta baya wacce ta zo daga baya ita ta shafe wacce ta riga ta sauka amma ba cewa da ta riga sauka kuma ta shafe wacce ta zo daga bayanta to kaga duk waɗannan na daga cikin sharuɗan nas da malam zai kawo mana su haka nan daga cikin abin da ya kamata mai tafsiri ya sani kuma yana da alaka da usulul fiqh shine wujuhu ta'arud fuskokin cin karo idan ka ce aya kaza ta ci karo da aya kaza ya cin karen yake wannan ta ce kaza wannan ta ce ba kaza ba wannan ta ce fa tahriru raqabatin mu'mina wannan kuma ta ce tahriru raqaba kaza wannan misali ce to akwai cin karo anan aya ta ce kaza wannan wannan ta ce kaza ina Allah ce ah, balaman kasaba sayyi'atan wa hadat bihi khadi'atuhu fa ulaika ashabun nari kun fi ha khalidu Allah ya ce duk wanda ya zanabi kuma zanubin nan ya gangame shi to ya zama dan wuta kuma madawwami a ciki sannan ga ayat Allah ke to inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika to ya sha sai ce to akai wannan ayata ce Allah yana iya gafarta zanubi ga kowa wanda ya so gafarta wa sai ya gafarta masa wannan kuma ta ce duk wanda ya aikata zanubi zanubin nan ya lullube shi to fa ulaika sabun nari hum fiha khalid to kaga ire-iren waɗannan sai ka san menene asalin aro din shin akwai shi ko babu shi kuma ya ake warware shi to wannan shine wujuhu ta'arudu asbabul khilaf kasan me ya jawo sababin da yasa aka yi sabani da ka zo fassara a ce maka malamai waɗannan sun ce kaza waɗannan sun ce kaza Allah ya ce wal mudallaqatu tarabbasu bi anfusihinna salasata in wasu sun ce salasata qurun ana nufin jini uku zaka zaka kirga jini uku wasu sun ce salasatu in salasatu adharin zaka kirga tsarki uku kaga malamai sun yi sabani sai ka bincika ga gan me ya jawo sabanin wace kalma ce ta sa me alakar duhur da abin da aka ambata ga aya me alakar duhur da eh, me alakar haila da abin da aka fassara to kaga sai ka gano sababin da yasa suka yi sabani a wannan ayar shine akwai istirakil ma'ana a kalmar ƙur'i kalmar ƙur'i tana zuwa da ma'anar al'ada haila tana kuma zuwa da ma'anar tsarki to da haka nan sababin da yasa suka yi saɓani tun asali shine eh, kalmar ita kanta tana da wani daukan ma'anoni guda to kaga sanin eh, sababul khilaf zai taimaka maka gurin nemo muraji to yanzu kaji kalmar tana daukan wannan tana daukan wannan sai ka fita wajen ayar kuma shin akwai hadisi ko akwai wani abu da ke karfafa wani bangare guda daga ciki to kaga sai a dogara a gare shi sai a rinjayar da kalmar sabani guda to wannan shine asbabul khilaf wa ghairi zalika da wasun haka min ilmin usul daga abin da ke da alaka da ilmin al fiqh sai abu na gaba lokaci ai ko <laughs> muna iya karanta lugha a gurguje muna mu karanta lugha sai mu tsaya a ga ga shi karanta mana lugha a gurguje wa amma lugha فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة اللغات الكثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت malam ya ce wa amman luga amma luga harshen larabci falabun dalil mufassiri min hifzi da fil ƙur'ani min ha ya ce ba makawa ga duk mai tafsiri ya zama na bawai kawai ya san ma'anonin kalmomin ba a ya haddace duk wata kalma da ta zo Alƙur'ani ya san ma'anarta kuma ya haddace ya ce wa hiya garibul ƙur'an su ake kira garibul ƙur'an, shi yasa zamu ga malamai sun rubuta garibul ƙur'an da yawa sannan kuma kusan wannan shine abin da babu wata aya face kana da bukatar sanin kalmominta saboda qur'ani ya gini ne akan ayoyi kuma aya ta gini ne akan kalmomi da haka sanin kalmomi shike gina maka sanin ma'ana to idan baka fahimci kalma ba dole a samu matsala ko ka fassara kalma ka fahimci kalma ba daidai ba dole a samu matsala an gane ko to da haka sanin ma'anar kalma shi ke sa ka fahimci alkur'ani kuma ka fahimci ma'ana kuma wannan nuna mana garibul qur'an fas kalmomin nan suna da muhimmanci sosai shi yasa zamu ga malam ya ce kamar yadda zai kawo mana karshe ya kawo mana su yace wa hiya garibul qur'an wa hiya min fununit tafsir daga cikin fannoni na tafsiri mai muhimmanci za mu ga imamu yi da ya zo babin nan har yanzu muna cikinsa a wannan itikar ya tsawaita saboda yana da muhimmanci ba kaɗan magurin abin da ya shafi tafsirin ƙur'ani sanin waɗannan kalmomi da sanin ma'anoninsu a larabce da kuma ma'anoni da aka samo ga magabata kamar da na nuna mana su magabata sukan faɗi haƙiƙanin me ake nufi da abin bayan sanin kalmar kuma me ake nufi da shi in kai da sama sani ka ta larabce kana iya sani a larabce abu kaza na bada ma'ana kaza to amma mai ake nufi da shi a nan gurin kaga wani abu ne da ya takaita ga magabata sahabbai da tabi'ai suke samu mana ga abin da ake nufi da wuri kaza to wannan kenan mala ya ce wa hiya min fununati wa qad sannafa nasu fi garibil qur'an mutane sun wallafa littattafai da dama cikin bayanin garibil qur'an fassara kalmomin alqur'ani da bayanin ta kalma kaza tana zuwa da ma'ana kaza an gane ta sanifa kasira ta wallafa wallafa da yawa daga cikin su akwai littafin uh, ragibul asfahani wanda kusan babban littafi ne ga garibul qur'an yana da muhimmanci sosai ya tara kalmomi kuma ya fassara su da ma'anoni da suke zuwa kuma ya kakkawo musu hujjoji da kuma dalilai da tasrifin su duk inda ta zo da fi'ilin madinta da mudari'inta da masdar ɗinta da ismul fa'il duk yana kakkawo su kuma ya kawo ma'anonin da suke dauke da shi wa zakar na ba'da hadhihi al-muqaddima mala yace bayan wannan muqaddima da ya kawo ta farko dama yace ya kawo muqaddima biyu muqaddima ta farko cikin bayanin ilmin muka da mai tafsiri ko mai qur'ani ya kamata ya san su sune muke ciki yanzu ba muqaddima ta biyu shi wannan ya kebance ya kebance ta ne kawai ga al qur'an zai kawo fassara fassara kaman dictionary haka yabi wasu kalmomin alqur'ani kalmar hamza ga kalmomin da suka zo ya kawo su a jere sannan ya zo harafin ba'un ya zo harafin ta'un ta'un har sai da ya kai harful jim ya kawo kalma din gaba daya to amma ba kalmomin qur'ani ya kawo gaba daya ba kamar da zai faɗa da kansa yace wa qad zakarna ba'da hadhihi al-muqaddima muqaddimatan fil lughati al-kathirati ad-dawran fil qur'an ma'ana harufa ko kalmomi waɗanda suke yawan maimaituwa a al-qur'ani wanda ake yawan kawo su to su ya tara sai musu dishi dare yace me yasa ya tara su guri guda li alla na an nazkuraha haisu waqat yace don kada mu dinga buƙatar sai mun ambace su duk inda suka zo kaga idan kalma ta zo guri goma alqur'ani sai ka maka ita anan kaga ya riga ya gama maka bayananta da aka duk inda ya zo gurin ta bai buƙatar sai ya fassara maka saboda ya riga ya fassara ta ya gabata kaga dama ya gina littafin sa akan ikhtisar yana daga cikin hikimar littafin ikhtisar ya takaita shi ta inda zaka karance shi ka fahimci alqur'ani kuma littafin bai da yawa sai ka karanta tafsiri gaba gaba ɗaya na alkur'ani cikin lokaci kaɗan sannan kuma ya kawo nubza na littattafan da su ya karanta da yawa yana daga cikin fa'idar wannan littafi ya ce Allah na taja an na zukurha haifu waƙa'at fa ya tulu kitabu bi kasrati takrariha sai littafin ya tsawaita saboda yawan nana ta duk hanyar iktisar ya bi su na'am to mu tsaya nan ko mu kara bari zaka ke gare da ni na hawo yana da yawa to shikenan na hawo na da yawa bar mu tsaya kan na hawo Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga annahu sai ilmul bayan waɗannan su uku duk suna gargashin ilmul arabiyya alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله عليه وسلم